Adalla. Mai sauraro a cikin shirin za mu kalli idan ba a manta ba ranar Alhamis. Muka kawo muku bayani rahoto na cewar akwai taro da za a yi yau a Katsina, jihar Katsina. Taro ne na zauren tattaunawa akan matsalar tsaro wanda gwamnonin Arewa maso yamma mm. za su uh, suka ɗauki nauyin gudanar da taron mm. haɗin gwiwa da uh, ah, undp eh, wannan eh, hukuma ta majalisar ɗinkin duniya kwarai da gaske mai kula da ayyuka ko kwarai da gaske to a yau taro ya ɗau harama mm. kuma ana sa ran gwamnonin nan ga baki ɗayan su kwata bakwai mm. za su hallara wasu sumatini. sun hallara to akwai abubuwa da yawa da al'ummar najeriya suke musamman na wannan yanki suke fatan ganin cewar an tattauna a yayin taron da dai cewar yanzu taron aka fara shi to amma yana da kyau mu tattauna kuma muna sa ran mu samu daga bangaren masu sauraro cewar a rubuto mana abubuwan da ake tsammanin ganin ya kasance Hmm. abinda su waɗannan gwamnoni za su sa a hmm. matsayin eh, alƙibla hmm. dangane da taron ko ba gaskiya ba matsalar tsaro matsala ce wadda ta shafi dukkanin waɗannan jihohi na arewa to amma kowace shiya kowace kusurwa akwai abin da ya dame ta kwarai da gaske to mun ka duba kamar mu a nan arewa maso gabas maso yamma jihohi ne guda bakwai da ake da su akwai kaduna akwai kano akwai jigawa akwai katsina akwai zamfara akwai sokoto akwai jihar kebbi mm. to amma kin san a lokacin da muka gabatar da shirin mu na ranar alhamis mm. ni kaina na fito doce sabuwar manhaja ta wata kashin kaina special blueprint da nake da ita na ci da taro da ake a yau ina da damar da zan miƙa shawara ta a rubuce don gwamnonin nan su kalle shi kuma abin da nake kallo ta inda nake kallon ya kamata a kamo bakin zara duk irin turancin da za a yi duk irin gahawar da za a sha idan taron bai kalli abu guda ɗaya ba taron a tashi a sha shayi ne ya zama kantin hira abin da bature ke cewa talking shop dalili kuwa shi shine abu guda ɗaya nake kallo in shi kawai aka kalla aka magance to duk matsalolin ma an gama da su sai su kalli wani abu guda a yanzu DJ mm. ana taro a lokacin da ruwan damina ya sauka kuma yau a ƙasan nan duk wanda kika sani talaka wanda yake ci da kyar hannu baka hannu kwarya babban abin da ya same shi ya dame shi in kika tambaye shi tsadar kayan abinci kuma duk inda aka ce abinci ya fi karfin talaka ya gagari kundila kansa to ba karamin abin damuwa ba ne to sai mu kalli cewa ɗaya daga cikin matsalolin da suka kawo tsadar abincin nan a 'yan shekarun nan matsala ce wadda take da alaka da tsaro a yankin da shine yankin da a duk yankunan na shiyoyi nan guda shida da ake da su a najeriya babu shi yadda fi muhimmanci wajen zama rumbun abincin ƙasar najeriya kamar yankin arewa maso yamma duk noman da ake da abincin da ake samarwa daga wannan yankin yake fitowa to an waye gari a halin da manoma suka samu kansa ciki ga ruwan damina Allah ya saukar maka guga yana nema ya bada ruwa ya ma bayar din rijiya ta bada ruwa gugan yana nema ya hana in kika duba yau babban abin da ya damu manomi a wannan yanki a damunan nan ta bana da muke magana mm. shine batun tsaron lafiyarsa lokacin da yake gona yana noma matsalolin na yan fashin daji abu ne wanda yake damun kowa in duk ruwan da zai zuba a ƙasa in dai manoma ba su samu damar noma amfani a gona ba damana ta zo ta wuce a haka kuma kullum abincin ƙara raguwa yake ƙara ƙaranci yake a lokacin da mahukunta ke shelar cewa lokaci ya yi da ake ba mu tabbaci a gwamnatin cewa za a samar da abin da ake kira food security mm. tsaro ta fannin abinci to ya tsaro ta fannin abinci zai tabbata idan mai noma abincin bai samu damar ya noma abincin ba ajandar da ya kamata gwamnonin nan su kalla kenan aiwa katsina um, a cikin uh, bayanai hmm. da muke bibiya hmm. game da shi wannan taron hmm. uh, yayin da yake jawabinsa mai alfarma sarkin musulmi eh, uh, sultan abubakar sa'ad abubakar na uku yake cewa ya kamata mu yi wa kanmu wannan tambaya ya ce lokaci ya yi mm. da za mu yi wa kanmu wannan tambaya mm. wai me yasa ita wannan matsala ta tsaro mm. musamman a wannan kusurwa ta kici ta cinyewa duk da irin mazajen kuɗin da ake warewa a fannin to watakila ni tambayar da zan kara a nan gurin shine shin nawa ne aka fitar wani fanni da wani fanni ne suka rabota da waɗannan kuɗin don magance ita wannan matsala ta tsaro kuma wani irin aiki suka aiwatar yaya kayan aikin da aka samar musu don su yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda har zuwa yaushe wannan abin zai to wannan tambaya tambaya ce wadda ni nake ganin cewa gwamnoni da suka taru kansu su gano bakin zare a cikin manufofin abubuwan da za su tattauna su fito su gaya duniya wannan ai demokradiyya muke mm. ai na aka kwana daga bakin su ya kamata mu ci in kuɗi ne su aka ba in wani abu ne da ake gani gwamnati ta fito da priority dinta na abin da za ta ba muhimmanci su suke bullowa su ne policy makers kar ka manta akwai tambayoyi akwai akwai maganganu mm. da wasu daga cikin gwamnonin nan suka yi mm. wanda suke nuni da cewar to ai wannan ita wannan matsalar ana da haske mm, ko an ma san waɗanda suke goya mata baya ko kuma suke tafi da ita a cikin ƙarƙashin ƙasa su ne wasu 'yan tsiraru isassun isassu da suke neman su zamewa al'umma kadangaren bakin tulu hmm. to sun zama kadangaren bakin tulu ba shi yiwuwa ne a karsa a kar tulun ga baki daya ko an kwammace a basu su ta bata ruwa su bu sha ba wani sha akwai magana da ni nake jaddadawa ina nan akan bakana duk duniyar da kika sani yau hmm. in dai akwai gwamnati ko da kasan da mai mutane mutum dubu uku ne a ce yau akwai shugaban kasa akwai 'yan majalisa akwai 'yan sanda akwai sojoji akwai duk wanda yake aikin damara akwai kotunan shari'a ba wani mahaluki da yake shakan numfashi a duniya da ya fi karfin doka ai mun ga irin yanayin yadda waɗansu idan suka taka doka ba su da wata alfarma mm. da za su iya tsallake justice shari'a a ko'ina a faɗin duniya duk wannan abubuwan ba da ake bari a ce ga wani ya gagari kundila kundila kyale shi ta ya gagare ta a kwarai da gaske wanda duk ya saba doka ya daga hannu ya hura hanci ya ce na yi din me za da je hukuma ce ta kyale ka da gangan ne kenan da gangan ne ba wanda ya fi karfin doka yau gwamnonin nan sun sha batu da yawa makamanci irin wannan a samu gwamna daga wannan yanki na arewa maso yamma ya fito ya ce akwai mutanen da ya sani waɗanda suke kusan su suke ɗaukar nauyin irin wannan abubuwa na ta'addanci ce da na faɗa wa duniya ko suwaye mm, mm. da duniya ta yi mamaki lokacin da mutum yana gwamna a jihar zamfara na fito na faɗa na ce ni kuma ba wannan ne bani mamaki ba ni shi gwamnan ne bani mamaki da bai fito ba ya ayyana ko suwa ne har ma na ce to yanzu a yanayin da arewa maso yamma take ciki har wani gwamna daga cikin ɗaya daga cikin gwamnoni bakwai na wannan yanki ya fito ya gaya wa duniya duniya ta ji da kunnuwa irin na ji amma kuma sauran yan uwansa gwamnoni guda shida ba su kalubalance shi ba sai su ce mata lazo ai dama ko ɗalibi da yake zaune a ɗakin jarabawa ya waiga ya waiga tambaya ta yi tsauri ya rasa inda kin san ana ɗakin jarabawa ko na'urar sanyi aka kunna maka idan tambaya ta doki kan kwakwalwarka <laughs> sai ki ga mutum yana gumi shi kadai saboda ka rasa lissafin taurari yana lissafin taurari ko dawa kan rano amma daga zarar an samu wata amsa ko an samu wani yanayi da ya buɗe masa kwakwalwa sai ki ga gumin ya sauka daga jikin shi an baka satar amsa to tunda shi matawalla kamar satar amsa ya bayar na yi mamaki da gwamnonin guda shida a wannan lokacin sanda yana gwamnan jihar zamfara yi wannan furci ba su fito sun kalubalance shi ba tawalla ka bude mana kofa da muke neman mafita ga ya mana su ne na waɗannan mutane in dai 'yan ƙasa ne su ba su fi ƙarfin doka ba in kuma waɗansu ne daga ƙasashen waje suke haɗuwa da in gida ake aikata ta'asa a bankaɗo identity ɗinsu ta fuskar diplomasiya za a iya ɗaukar mataki tsakanin ofishin jakadanci na kasa da kasa da jakadan kasa da kasa a tattauna abubuwan ta fuskar diplomasiya a gano bakin zara ai ɗaya daga cikin dalilin da ya sa kowace kasa take kafa diplomatic mission mm, mm. ofishin jakadancin ta ai dan a kulla alaka ta biyan bukatun juna ta fuskar kasa da kasa dan amfanar juna a dama wannan shine abin da ake kira dangantakar kasa da kasa international relations ai haka amma ba ai ba da sun fito sun kalubalance zauna a teburin shawara karka ji komai karka ji tsoron kowa gaya mana mun isa mu baka baki duk wani goyon baya da zamu baka mu yaƙi matsalar da take fuskantar saboda yankin mu ya fada cikin wani hali babu abin da aka idan a irin wannan lokaci mutane irin su tsohon gwamnan jihar zamfara mm. sun yi wannan kuka mm. kuma idan ka duba za ka ga daga bisani wani yanayi da alamu na nuni da cewar akwai iya nisan zango da kokarin su gwamnonin zai iya kaiwa mm. akan tunkarar wannan matsalar da kuma warware ta mm. domin ko gwamnan zamfara na yanzu mm. kukan da yake yi kenan gwamnan katsina na yanzu kukan da yake yi kenan misali su ne waɗanda suka fito fili bainan nasi suka faɗi ga abin da yake faruwa to irin su tsohon gwamnan jihar zamfara karamin ministan tsaro bello matawalle mm. ai sun samu wata ƙarin likafa mm. wadda wadda watakila a baya ba su same ta ba yanzu same kuma suna a kan wani mataki ko mm. wani matsayi da yanzu watakila ya kamata a ce a ga hoɓasarsu da ƙoƙarinsu da jajircewarsu akan magance ita wannan matsalar ya na baya gaskiya ne za su fito su bayyana su da kuma abin da suke ciki a wannan taro? to wannan ba za mu yi abin nan da bature yake cewa jumping daga daga i miss i preempting su ba kwarai eh, da gaske sai mu bari ai taron zai fito da sanarwa bayan taro akwai abin da ake kira community a duk lokacin da aka zauna taron kwana nawa ne taron kwanaki biyu ne yau da gobe to ai na sani a ƙarshen taron akwai matsaya da su waɗannan gwamnoni guda bakwai zai in muka kalli content na community din mm. me ke kunshi a cikin wannan sanarwar bayan taron daga nan sai mu ɗora yanzu bari kada bi musu azarbabi amma idan ka kalli abin da ake kira Eh, natija ta waɗanda suka halittu taron yanzu mataimakin shugaban kasa kashim shatima shi yake wakiltar shugaban kasa bola ahmad tinubu a gurin taron sannan bayan shi akwai tsohon shugaban kasa muhammadu buhari wanda wannan eh, taro ike wa Kana a jihar su shi ma yana gurin taron kwarai da gaske kaga tsohon lamba ɗaya ai ya ci a ce an san yadda za a fuskanci dawar garin ita wannan matsalar a gurin eh gaskiya kuma waɗannan gwamnoni mm. a cikinsu akwai waɗanda watakila zangonsu na farko ne akwai watakila zangon zangonsu na biyu ne mm. a cikin mm. sabgar ko a cikin tafiya mm. kuma ko ma yanzu ka zo ai sun kwana sun tashi sun hantse ai sun san yaya matsalar take kuma ko to ai shi yasa na ce in dai wannan zaman da aka yi ko zaman da ake daga yau zuwa gobe ai kwana biyu a fito da matsaya in har a wannan taron ba a samar da sahihiyar manhaji da za a yi amfani da ita ba domin magance matsalolin tsaro a arewa maso yamma to sai dai mu ci lahalu lakwata saboda kwarai da gaske saboda wannan abu ne wanda yake ya kamata a duba shi da idan basira kuma daidai lokacin da damuna ta sauka daidai lokacin da mutane da yawa manoma da yawa a wannan yankin mm. da suke kokari su ga cewa sun noma abin da arewa za ta idan arewa maso yamma fa bata noma ba kusan din najeriya ta shiga cikin wani hali saboda nan ne food basket mm. rumbun abincin da yake wadata kasa da abinci batun maganar matsalolin yanzu duk ki kira duk wani manomi da yake yankin arewa maso yamma ki ce na wadata ka da taki kyauta amma baka da wani tabbaci ta fuskar tsaro ba ruwa na ka je ka san hanyar da za ka yi kai kare kanka ai wannan takin ma ba inda zai kai shi zuba ko hanyar gonar ma ba zai